gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan man same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Maryam Dauda. yadda muka saba a kowace ranar litinin muna tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala shirin namu na yau na 29 ga watan yuli na shekarar 2019 zai taɓa wani muhimman batu wato suna hadiza kina nufin bikin suna a'a ainihin suna da ake raɗawa mutum ganin cewa a zamanin yau mutane na sanya sunaye saboda dalilai daban-daban yi sunayen ga sanan dai a tambaya nake ni ce wa'annan sunaye ana binciko ma'anansa kuwa ka je a kariya saboda ni sunayen suna bani mamaki hmm. kaɗan daga cikin abubuwan da zauren tattaunawar mu na yau ya kunsa kenan to shin ko jama'a suna sanin ainihin ma'anar sunaye kafin su raɗa wa 'ya'yansu kaga akwai wasu da dama za ka ji kawai su kawo sunan mage su liƙa ma yarinyar su a rika kiranta da mage. Kuskure ne wannan. Akwai sunan mage a mage haka mage hausa hausa. A lallai kam Hadiza kin ji har da sunan mage. Ai fa sai fa To Allah ya kyauta. Kafin ku ji duk waɗannan bayanan za mu kawo muku kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Ko za mu fara jin kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu ta Facebook inda muka ce iyaye na raɗa wa 'ya'yansu suna saboda dalilai daban-daban. Shin a ganin ku wani tasiri ne suke yi ga rayuwar bil'adama ga kuma yadda kuka amsa mana tambayar. farko ta fito ne daga wada inuwa inda ya ce kamar yadda linzami yake da tasiri ga doki to haka ma suna yake da tasiri ga rayuwar biladama shi kuma isa bakanikin waya sadam ya ce salam voa hausa yau da gobe hakika sunan mutum yana da tasiri matuka kamar haka na farko mutum zai san ko shi wane ne sannan idan an kira shi zai san da shi ake sai ya karba na gode ku tashi lafiya yau da gobe ga kuma amsar nura muhammad gidan abba shi kuma ya ce hakika suna na da tasiri ga rayuwar iyaye da iyansu to amma ya kamata a kiyaye wajen saka ma yara sunan da ya dace domin yanzu sunayen da ake saka ma ɗiya suna da ƙalubale wajen saka sunan ya kamata a kiyaye a zaba wa mutum suna kamar yadda ya zo ga alkur'ani da hadisai allah ya sa mu dace amin sai kuma yusuf cimbi daga jihar niger ya ce hakika suna yana da tasiri sosai saboda haka ya kamata iyaye su zaɓa wa 'ya'yansu suna mai kyau ga kuma amsa naziru ba Babayo na faɗa shi kuma ya ce suna na da alfanu a tsakanin al'umma kuma ta hanyar suna ne ake gane wannan da wancan. Shi kuma Abdullahi Halliru ya ce suna na da tasiri ga tarihin mutum da zuri'arsa. Shi kuma Ibrahim Ango Buchalain Allah sa na faɗi daidai ya ce tabbas mutum yakan iya gadon halayen irin mai asalin sunan da aka saka masa. Daga nan sai amsar Yakubu mai bauchi Rishi ya ce salam yau da gobe mu a garin Rishi suna ana amfani da shi ne ta yadda zai nuna ma wani wannan jinsin namiji da mace da kuma bambanta yare. Kowane yare yana da nasa irin sunan. Ga kuma amsar Abdulmutalib Mande Magariya da Nasiru Shehu Yunusari suka ce tabbas suna yana da tasiri fatan iyaye za su dinga zabar wa 'ya'yansu sunaye kyawawa. Sai kuma Jamilar Ado Salati goma ga annabar Jau da fatan Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce yau da gobe ai tasirin da suna ke da shi a rayuwar bil'adama yana da yawa. Na farko dai sama yaro kyakkyawan suna suna yakan sa yaro ya biyo halin mai irin wannan suna a cikin magabata da dai sauransu. Ga kuma amsar Mansur Baba Wuro na faɗa tare da Tasiu Ismail Zita Gozaki su kuma suka ce salam yau da gobe sakawa yara suna yana da kyau kuma yana da yin tasiri sosai wajen bambanta tsakanin mace da namiji da kuma wance da wani ku tashi lafiya. Daga nan sai Comrade Bala Usman Karasuwa ya ce yana tasiri wajen tarbiyya da mazamantakewa. Ga kuma amsar Buhari Haya Unguru suna linzami hakika ni a nawa ra'ayin ya fi dacewa a sanya suna magabata kamar annabawa da sahabai tashi lafiya yau da gobe. Sai kuma amsar Sa'idu Sabo auyu ya ce salam yau da gobe shi suna lamiri ne in ji Bahaushe idan iyaye za su raɗa wa yaro suna to su rinka sa masa kyakkyawan suna. Sai kuma amsar Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal shi kuma ya ce hakika hakan yakan taimaka sosai wajen ƙara ƙulla danƙon zumunci a tsakanin al'umma domin yanzu idan mutum ya saka maka mai suna baka masoyi ko amini tamkar shi. Daga nan kuma sai amsa daga Tusi Master Kaura ya ce a gaskiya wannan na da mahimmanci domin Hausawa sun ce suna linzami domin idan sunanka Ibrahim ba za ka amsa sunan Bello ba to hakan ake ganewa ku tashi lafiya. Ga kuma amsar Ashiru Hassan Tigno daga jihar Adamawa. Shi kuma ya ce suna na yin matukar tasiri ga mai sunan musamman in an sama mutum suna mai kyau. Daga nan sai Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas suna yana da tasiri a rayuwar bil'adama sai dai kuma hali shine sitiyaran rayuwa. Amsar mu ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Kasim Yusuf Farin Ruwa daga jihar Nasarawa. Shi kuma ya ce hakika suna na da tasiri sosai gun bil'adama musamman ma idan sunan mutumin kirki ne. Yau madalla mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla suna dai wani muhimmin abu ne ga rayuwar mutum. A zamanin baya bisa ga al'adar malam bahaushe akan sanya wa yara suna ne bisa ga faruwar wasu lamara ko dan gado da dai sauransu. Zauren mu na yau ya gayyato wasu malamai don su tattauna akan wannan batu musamman sunayen zamani da na al'adar Hausa. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara shine ya jagoranci wannan tattaunawar. Masaru assalamu alaikum bar kamar wannan lokaci kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na yau da gobe wanda lokaci zuwa lokaci mukan bibi lamuran al'umma zamantakewa muna tattaunawa ne yau akan al'adun hausawa yadda suke sanya sunaye da yadda ake nema a watsar da sunaye na hausawa da aka sani a baya da sauran batuwan da suka jibanci zamantakewa da sauransu kuma a wannan zaure a wannan rana na tare da malamai da suka hada da dattijai da wani matashi guda daya wata malam za mu so mu ji suna sunana muhammadu sani lawal malam fa sunana ibrahim abdulhamid sunanka sunana mahmud magaji jafaru mai sai da dankalin tura a bakin police station riga cikin. To a waɗannan su ne malamai guda uku da muka samu a cikin wannan zaure kuma babban abin da muke so mu sani yanzu shine Alhaji Sani menene kake da shi a matsayin masaniya na shi mahimmancin suna da ake sawa musamman dai a kasar hausa wato muhimmancin sunaye da muke sa a kasar hausa shine mukan bi ainihin tarihin annabawa bayan mu tarihin annabawa kuma su wane ne suke da suna muhimmin suna kamar su ibrahima yahaya usmanu da sauransu to nan wurin wani lokaci mutane sukan yi amfani da sunaye su ji can wani wuri daban sunan laraba da sauransu wanda ke waɗansu kan sashi a nan mutanenmu amma abin da ake cewa ku kun san muhimmancin suna da kuke same muhimmanci bare sunan muhimmancin suna shine mu san wa yaro ya gada sunan nan mu suna ne ya gada ya gaji biyo asalin kai musulmi bahaushe wato ana auna sunan mai sunan sai a dora yaro yaro kenan kuna so sunan yaron ya bi mai sunan insha Allah shi sa muke sawa kaman Muhammadu saboda muna da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawanci za ga muna sa muhammadu muhammadu saboda muna son wannan suna ya bi sunan ainihin mai sunan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mala Ibrahim uh, menene muhimmancin suna a gare ku? To muhimmancin suna shine wanda duk aka ce yau musulmi ne shi kuma iyayensa musulmi ne to wajibi ne ya sami suna ingantacce wanda yake shine daga ainihin annabawa idan aka ce an haifi ɗa namiji to akwai sunaye waɗanda suke ingantattu wanda koyi ne na musulunci wanda ya wajabta a sanya ma kowane ɗa kamar ainihin ibrahima akwai aliyu akwai ja'afaru akwai usmanu da makamantan irin waɗannan to amma amma aliyu da ja'afaru ai ba suna annabawa ba ne eh to amma duk da haka dai ai musulunci ya yarda a sanya maɗa. Me muhimmancin waɗannan sunayen? Saboda ainihin waɗannan sunaye sun bayyana daga ainihin jaruman mutane. Malam Mahmuda da me muhimmancin suna ne? Muhimmancin suna yana da yawan gaske. Amma na farko shi ne, shi waɗannan sunaye da kake jin ana faɗi musamman sunaye na bahaushe shi bahaushe da ɗabi'an shi da tarbiyyan shi da al'adunsa musulunci ta zo ta same shi yana da ɗabi'a da tarbiyya da kuma al'adu wa'insu daga cikin al'adun bahaushe kashi saba'in da biyar sun yi daidai da na addini to don haka sai ya kasance sunayenmu musamman sunayen annabawa da kuma sunaye musamman sunan manzon Allah sallallahu jagoran duniya gaba daya da kuma sunayen wa'insu daga cikin annabawa Mm, mm, shine sunayen da hausawa usul mu dai muka taso muka cin ana sawa ya za ka yi da sunaye irin misalin su gambo wanda shi gambo shi dai ba annabi ba ne shi kuma ba a wani wurin larabci aka ɗauko misali. Eh to ai shi wa'inan sunaye su Gambo kuma <laughs> ka shigo kuma suna kuma na na na al'adu ne kuma na ƙasan Hausa. Misali kaman Gambo in ka ji gambo an samu yara 'yan biyu maza yan biyu ko mace da namiji ko namiji to yanzu kai suna yanzu kai suna da kake sawa yara eh. ka san ma'anar su na san ma'anar su ina da farko ina da ina da hawa'u hawa'u kuma ita ne uwan duk wani dan adam ita ne matan annabi adam da kuma ina kuma da aisha kuma kowa san suna ma'imai ya san inda sunan aisha ya fito sannan ina da abdullahi wanda su ne shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya an tambaye shi wani suna ya fahimmanci a musa har so uku sahabai suna tambayan sa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi san asa abdullahi me yasa baka sa wani sunan bahaushe a cikin sunan yaran ka ba eh to <laughs> gaskiya abin da yasa ba sa ba ka san yanzu zamani ana ita mu hawa ana ce mata ana ce mata ayi ana ce mata humaira Aisha ana ce mata Humaira ga gani Abdullahi kuma muna ce mishi Amir saboda sunan sunan kakanmu ne aka sa Alhaji Sani ana magana cewa suna linzami kuma sunayen da ake sa yara fa yana bin su wasu sunayen ba a fasan inda aka samo su ba ka yadda suna na bin wanda aka sa suna? Ƙwarai na yadda yana mun wannan. Misali for example gambo, kamar aka ce gambo. Ka gambo ai ba suna bane. Amma an sa ne saboda ya fi tagwaye daga tagwaye Hassan ko Husaini ko Hassana ko Husaini ko ko Da aka haife su sai kuma aka samu wani abu da ake cama kadarko. Shi wannan ma'anan kadarko shine wanda su Hassan da Husaini suka bi suka hau. Kadarko eh. bayan an haifi Hassana da Husaina. ko kuma Hassan da Hussein ba a haife su sai a samu kadarko da kadarko kuma sai a samu gambo ina ce gambo ne ke biyo bayan su a ba gambo bane ba gambo bane gambo shi ke bin haka ne na yadda daga Hassan da Hussein sai gambo sai kadarko to wayannan suna gamban nan akwai suna aka same wa Muhammadu Bello Muhammadu mai Muhammadu Inuwa to ba za a san shi da Muhammadu Inuwa sai a dinga cewa gamba gamba kaga shine suna suna bishi kenan wato akan sa mishi suna kafin wannan eh, lakabin na Gambo ko kadarku wannan wajibi sai an sa mishi wannan littafi wanda yake ainihin yi biyo tarihi ko suna annaba da sauransu akan samu muhammad namiji ko mace alhaji sani akan kira su gambo kadarku fa kadarku eh take nan kadarku da ake ce mata kadar waɗansu eh akan ce mata kadarku shi kuma shi ma akan waɗansu kan ce mata kadarku ah. ni a inda na sani kenan waɗansu kan ce mata kadarku malam ibrahim ka san suna yana iya bin mutum yana iya bin mutum idan an liƙa mai shi musamman ma kakanni suke da wannan aiki idan aka haifi ɗa ko ɗiya to shi kenan sai ya ce an samu kaza to wannan iyalan wannan gidan da wannan sunan za su rika kiran shi ko su rika kiranta abinda aka haifa to kaga ashe ya zama wannan sunan shi zai liƙe mai a ta kiran shi ko da an sa mashi suna wanda musulunci ya tabbatar a sanya masa aka sanya mai ko aka sanya mata to wancan na kakan nan nashi shine zai tabin shi kana da misalin wani suna da ka taba sanin an sa wani ko daga kakanni haka misali wanda ya share sunan da aka sa mai na suna eh akwai da dama ma da yawan gaske akwai kamar yadda aka yi magana cewar akwai gambo akwai kadarko akwai goshi akwai yanzu ma hajji nake ana cewa wai misali in aka ce rukayya sai a ce ruki da ruki din nan ake kiranta take amsawa kaga akwai matsala ai ruki ta ce na'am maimakon ruƙayya ko umul kasum kaga shikenan a ce katume kaga umul kasum sai a ce katume ta ce na'am to shi katuman ana hausantar da sunan ne kila don ana maganar asali da yawan hausawa akwai sunaye da ke ba su wahala ko kuma kalmomi na larabci da ke ba su wahala ko turanci sai su mai da su su aro sai su zama nasu ba ganin kila wannan kamar katume sunan wannan haɗin da ake nema eh, ummu katume da wa shine ke sa su dawo da shi hausa eh saboda shi a larabcin ne kuma ka san mafi yawanci mata ba sun yi karatu bane sosai mata na da amma na yanzu su suna iya ƙoƙarin su ambaci wannan suna ummul kasum to amma na da ya ji maimakon a ce ummul kasum din nan sai a yanke shi sai a ce wai katume kuma kaga sai a ce balkisu shine ainihin suna ingantacce sai a ce balki da haka ake kiransu kaga har mutuwanta ma haka za a yi ta kiranta ta amsa malam ibrahim ƴaƴan kanawa yanzu ina da ƴaƴa kamar mutum goma sha takwas za ka iya gaya mana sunan wasu daga ciki <laughs> eh, to alhamdulillah kaga allah ya bani 'ya'ya mata da ɗan dama akwai waɗanda kuma suke tagwaye na basu a sunan hassana usaini to akwai mai biye masu wadda yake ita ma mace allah ya bani ita ce na sanya ma ruƙayya ana ce mata gambo ba ai ban yarda a rika cewa ba ba wanda ke ce mata gamba yanzu duk wanda na ji ya faɗa haka sai in tokare wannan suna in ce a ruƙayya take hmm, lallai kam ni sai yau ma nake jin na taɓa jin wa'yansu sunayen <laughs> aikuwa to kafin dai eh, mu ji ƙarshen wannan tattaunawar kuɗin shakata da wannan waƙar kuna tare da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar zauren muhawarar. To ba ku gudun da irin wannan za a timurmushe sunayen Hausawa? Ai to idan aka yi haka nan kaga akwai hadari. A rika yanke sunan nan ana ambato har wani abu ma da ba shi da ma'ana. A rika farin kiran mutum da shi da shi kuma zai tafi. lahira yanzu ka sa mata rukayya ba a kiranta ruki din a ana ani ban taba yadda a ce mata ruki ba sai da rukayya <laughs> a ina ka ji wancan ruki din da kai labari da to su mutane ne waɗanda suke kaga yanke suna ne suke yi eh. sai a ce wai ruki ya ce a'a baruki take ba faruƙayya to ka bi sunayen 'ya'yan nan naka guda goma sha takwas kowanne ka san ma'anar shi kafin ka saka tun da kai musamman kana cikin malamai eh. ila ka auna sunayen yaran ka duk ka san ma'anar su da ka sa akwai aisha a takaice akwai amina wannan suna a takaice kawai zan gaya maka idan za ku sa suna me kuke la'akari da shi ne suna da musulunci ya tabbatar mana ingantattu to su ne muke sawa mace allah ya baka ka haifa ko ko ɗa namiji allah ya baka ka haifa to nemo suna da musulunci ya yarda da shi ka sa mai kuma idan ka ji ana gutsirewa ana kiran shi ba da cikakken suna ba to yi ƙoƙari tun nesa da ƙofa ka yanka hana amma ka sa ko sunayen da su ba na musuluncin ba su ba na Hausawa ba kuma ana kiran mutane hausawa da su to waɗannan yara kenan na yanzu na wannan karnin don haka nan ma sai ka ji mutum ya kira sunan shi ma ba na musulmi ba ne amma yana sha'awan shi to ga matasa tun da shi sa na ce ya kamata akwai matashi guda daya duk da shi ma ya haifi yara uku amma dai an auna da shekarun ku masu sha takwas na yaya da shekaru a duniya za a ce shi wato da wuya a ce bai san irin wannan abubuwa na zamani ba me ka sani game da irin sunayen da ake irin sawa na zamanin nan malam mamuda ai alagafatan ai sunayen ga sanan dai yanzu zaka ji sunaye ni dai a tambaya nake ni ce wa'annan sunaye ana binciko ma'anansa kuwa ka ji an ce fakariya ka ji an ce gaje su dai sunaye ni ban ma iya tuna su wallahi saboda ni sunayen suna bani mamaki amma ana cewa ku matasa ko kuka fi sa irin wannan sunaye eh. akwai wasu matasa da ka sani ko a tsarin ka wanda suke sassaka irin wannan sunaye eh to ai ko ni na saka ni ma na sa ina da ina da kumaira Aisha ta kumaira amma ba sunan zamani bane amma sai ta fita zamani yawwa ina sunan da ka samar can asali ya tafi eh, eh, Aisha ai kaga Aisha ta kuma ne to ai kana ana ganin kan ka binne sunan ku a a ai ban binne suna ba dai kuma ka sai ka sani bari baka wani labari akwai wata mata innan mu da Allah ya mata rasuwa mu dai mun taso mun santa da Hajiya Dudu to kuma a karatun da muka yi a university mun san dudu yakan kasance idan aka haifi wannan maza to an haifi maza da yawa kamar biyar ko shida sai aka sami mace sai a sa mata duduwa to ya duduwan nan ake kiranta da shi har tara su ban san sunanta ba sai ranar da aka zo an zo ana irin zaman gaisuwa na ana kiran sunanta za a yi addu'a sai ranar na san sunanta amma mu a dudu muka santa da shi duk da kuka taso duk da muka taso a dudu muka santa da shi amma a lokacin da kuke kiranta dudu kuna matasan ku kafin ku yi aure kun san menene duduwan a lokacin a ai mu sani ba sai da muka gaba girma ya kama muka je makaranta aka gaya mana ai ga ma'anan wannan suna da kuma zama da tsofaffi. Alisani ka san sunayen nan na zamani irin wannan da ake magana sunayen zamanin nan da ake sawa su markisiya an ce markisiyan nan shi bai je ba a ji shi a larabci ba kafin mu zo wannan zaure na kuma na dan tambayi wasu malamai mutum biyu dai ko uku sun ce su ba su taba jin inda sunan ya fito ba markisiya misali amma dai yana nan a cikin al'umma mutane ga wata nan fakariya yanzu eh, malam Mahmud ya faɗa kana da masaniya irin wannan sunaye da ake sa su ba na Hausawan ba su kuma ba na larabcin ko kuma sunan annabawa ba nakan dan je sama sama kaman yanzu misali akwai wani muna tare da shi nan ainihin sunan shi abin da muka sani sunan shi dallami dallami din sai kuma ya zo gaba ɗaya lami daga baya ne muka sani amma da ala shi o2 o2 o2 o2 me yake nufi da otu wani sako duk mulamu rubuta sai da mu rubuta otu ko wani abu za ku rubuta eh sai mu rubuta otu ah. sai kuma yau suna cewa ai shi ba sunan shi otu ba sunan shi arsenal yace ai sunan shi kenan sai mu rubuta arsenal arsenal a kasan sai muka sami muka ce kai wannan ba sunan ka bane fa ya kamata ka fito wanda ainihin sunan ka da mu rubuta yin sai sunan shi dan lami ya'u ana shi kan shi dan lami ma ai shi ba larabci bane to sunan hausawa ne daga ina aka samu dan lami eh in kaga an ce maka dan lami it means an haife shi ranan alhamis ranar na alhamis aka fi a ce mashi dan lami kamar dan ladi za ga an same shi ne ranar lahadi shi wannan hausawa ne suka kirkiro irin wannan sunaye ko ko dama yana nan a musulunci laraba ne eh, mutane suka kirkiro shakanan amma akwai suna na musamman bayan ba ba ba wannan sunan ba akwai wani suna na musamman aka same shi ah. amma kakanni sai sai ai wannan ai shi nan laraba saboda ka zai nan balarabe to shikenan Balarabe sai ya bi sai ya bi amma kuma ainihin sunan shi na channel tafiya yana arbuce yana a aje to ya aka za a san shi tunda an ce suna linzami da me kila irin wannan yaro ma ya girma shi bai san sunan ba to idan ya je makaranta ne in Allah ya sa an kai shi makaranta to nan ne uban shi zai ce mishi ainihin ga sunan shi ta rubuta a nan makaranta sun kiran shi a wannan amma kuma sauran mutane ba su san wannan sunan ba malam ibrahim uh, ka ji irin wannan sunaye na zamani ɗazu ka ba mu labarin ruki ana maganar an gutsa da sunar uh, rakiya mm. kana da irin wannan sunaye na markisiya ko fakariya ga wani ya samo otu misali da sauran irin wannan sunaye na zamani wanda su dai ba a musulunci ba ba a hausa ba to suna irin wannan musamman sai dai mu yi dan jawo hankalin 'ya'yayenmu na yanzu Dan kai allah ya baka ɗa kare ne shi ya yi girma ya yi wayo ya fara sanin ciwon kanshi to sai kuma ya dawo daga baya a riƙa liƙa mai wani suna wanda yake ba na musulunci ba kaga akwai kuskure ana babban kuskuren shine kai da kake mahaifinsa za ka ji ana kiran shi sai kai shiru ba za ka tsawata ba kaga akwai damuwa ai wasu ana maganar malam ibrahim iyayen ne ke saka sunan misali wannan markasiyan ko fakariya da aka magana suna ne wanda iyayensu ne suka sa musu ba ma magana ko ma sun ji ka faɗa dama su suka ce a faɗa musu amma ba san daga inda sunan yau asali ba to wannan kuskure ne iyaye ma su rika sa suna irin wannan su bincika menene ma'anan suna kaza su sa kaga akwai wasu da dama za ka ji kawai su kawo sunan mage su liƙa ma yarinyar su a rika kiranta da da mage kamar ya kuskure ne wannan akwai sunan mage a ce mage haka mage hausa hausa a yanzu in aka kira mage kaga duk wanda aka ce mus saboda haka in ka ce mus mus kaga akwai lokacin da na shiga wani gida sai na ji ana ma yaro wasa da yara haka yan yara suna wasan su sai na ji ana mus mus yaron bai waigo ba aka ce musmus sai ya sake waigowa haka sai ya ga wanda take cewa musmus din nan sai ya mika hannu haka kaga da irin wannan haka zai tashi in ya ji ana cewa musmus din nan in ba musmus din aka ce ba in aka kira shi daga wani guri ba zai waigo ya ga wane ne ba amma idan aka ce masa musa akwai mustafa kaga suna ne ingantacce kamar su zakariya kaga suna ne ingantattu to amma sai a kauce sai a dawo ana kiran wannan abubuwa kaga yanzu samarin mu yadda suke tasowa haka sai ka ga yaro ya samu kanshi sunan dan kwallo da shi za a rika kiran shi yana ansawa eh, alasani wani sunayen fa iyaye ne ke sawa kamar inda shi yake magana yara aje a kira su wani iyayen ne ke sa sunayen kuma ba su a larabci wato ba wani larabci za a ba da fasara a kowane ma suna larabcin kamar shi kan malam ibrahim ɗazu kafin mu fara tattauna ya buga misali da wani suna ya ce a larabcin an fasara kawai ana nufin haske amma dai kuma haske a ina misali to akwai sunayen da ko a larabci ba su ko kuma suna larabcin amma ba su da ma'ana ko kuma ba su a hausa ba su a larabci ko ba a san daga inda aka tsinto su ba kana da irin misalan anan sunaye da ji wani yana faɗi haka ina da wani ana kasan akwai wani suna ake cewa talle ba ka san ma'anar talle ba eh. to ma'anar talle shine nan kaga dai ba hausa ba yana cikin hausa amma talle ana nufin ɗan da aka haifa amma uwan shi bata waiga ta gan shi ba to da aya fesh din nan sai a ce mu sai mutane kakanni ko kuma yan wasu kace an samu talle ya ne bata waiga ta kalle shi ba bata waiga ta kalle shi Allah ya karɓi rayuwanta bata san shi ba bata gan shi ba shine ake samun talle Allah sani bari mu shigo gurin nan dama ina so in ji sunayen Hausawa guda nawa ka sani kuma duk ka san ma'anar su gashi ka faɗa mana gamba ɗazu ka faɗi ma'anarta yanzu ga talle ka faɗi ma'anarta eh, za ka iya ƙara mana sunayen hausawa da ka sani waɗanda ake sawa da ma'anar su. zan iya gaya maka guda biyu ko guda uku na farko na da ibrahim shi ibrahim sunan annabi suna ne na annabin allah da ɗaya kenan akwai usmanu ba usmanu akwai umar sayyidina umar wannan ai duk suna ai ne na na ko dai sahabbai ko kuma larabawa na hausawa tsantsa ake magana kamar misali talle da kai magana haka ba shi a ba in ba wata kasar larabawa da za a nemo talle ba kuma inda za a je ko a turawa a samu talle talle na bahaushe ne gamba na bahaushe ne irin su na da goma goma shine mutumin da aka haife shi inda shi ɗan namiji ne bayan an haifi tara sai a haife shi sai a sa mashi goma ko kuma mace a sa mata goma akwai tanko shi ne sa na kusa aka yi tanko na mata bayan a haifi mata da yawa sai kuma sai a sa haife shi sai a sa mashi na tanko amma kaga wannan sunan ba ainihin sunan shi da ba ainihin sunan kenan ba za a sa mashi sunan littafi ita wantan kwanne kawai an sa shi ne kawai wanda ya biyo mata amma mun sha jin manyan mutane ana kiransu da irin wa'annan sunaye wa'anda ko da kun ce da wancan suna nasu za mu ji an ce wane tanko ko tankowa ne misali sunan ya bi shi har ya rike wani mukami haka misali ko irin su gamban da kuke magana da sauransu ba ganin wannan akwai lokacin da wannan sunan kawai tsantsa ake sawa a ƙasa hausa musamman ku da kuke da shekaru eh to in ka ji ana faɗin tanko tabbas tabbas akwai suna na ɓoye amma wannan sunan tanko ya riga ya nisa ah, ya danna kowa misali ina da wata kaka anan akwai suna da ake ce mata to amma mu ba mu san sunan nan nata ba sai da Allah ya karɓi rayuwanta amma muna kyanta da ainihin suna ne wanda mu muka rayu muka santa da shi asali kuwa sunan tana yarinya ne in ta ga abin take so sai ta dinga kiran wannan abin wannan abin kamar a ce fiti fiti fiti fiti to wani abin take so wannan abin da suna kuli kuli kuli kuli fiti fiti kenan to wani suna sai ya dinga daukanta duk inda sai sai da wannan suna ake kiranta da shi kaga magana na to amma akwai ainihin sunanta daga baya muka san sunanta to irin wannan suna da akwai su da yawa Mr. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da tawagarsa masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yau idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr al santos ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya